الحمد لله الحمد لله رب العالمين مسبغ النعمة على العباد أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن فهي وصيته لعباده الأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا عباد الله إن من أعظم النعم التي امتن الله بها علينا بعد أن هدانا للإسلام وفقنا لهذا الدين العظيم أن بعث لنا خير الأنبياء والمرسلين فجعله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن أجمعين ولقد شرفنا الله جل وعلا بنبي لا تحصى فضائله فقد زكى الله عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى كلامه فقال إن هو إلا وحي يوحى وزكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم فلا حلال إلا ما أحله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا ريب فيه هو القائل صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين أيها الناس إن من الأمور المحدثة في هذه الأزمنة المتأخرة ولا سيما في بعض الدول الإسلامية ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي ولا يخفى على شريف علمكم أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وأمر محدث في الدين ولم يأمر به ربكم جل وعلا في كتابه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته ولم يفعله قرن الصحابة والتابعين فلم يكن منهم من يحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا صحابته الأبرار ولا من جاء بعدهم من العلماء والأئمة المتبوعين الأخيار ويحسن التنبيه إلى أن الحقيقة التاريخية التي لا تقبل الشك أنه لم يثبت أن الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بل الأرجح والأصح والذي عليه أكثر المؤرخين أنه يوم وفاته صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الاحتفال بعيد المولد لا يخلو من وقيع منكرات جاء الشرع بتحريمها ومنها على سبيل المثال للحصر تلك القصائد والمضائح التي يتغنى بها أهل المولد وفيها من الألفاظ الشركية وفيها من الغلو والإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله ومن المنكرات أيضا بل من أعظمها وأشدها الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء وكل ذلك غير مشروع بإجماع علماء أهل السنة أيها الأقلاء إن دين الإسلام قد كمل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحدث في الدين ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فكأنما يقول إن الدين ليس بكامل, ليس بكامل والعياذ بالله ولو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا وخيرا لأمر الله به في كتابه ولحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه مسلم ولو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لسبق إليه أصحابه فهم أعلم الناس بدين الله وأشد الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله اعلموا رحمكم الله أن البدع في الدين من الأمور المحرمة التي حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن هذه البدع كما سمعتم بدعة الاحتفال بالمولد النبوي وما يحصل فيه من المفاسد والمضاهات لدين الله تعالى آه، وتعد وتعد لحدوده فاتقوا الله تعالى واتبعوا ولا تبتدعوا وقوموا بواجبكم للدفاع عن نبيكم صلى الله عليه وسلم وسنته وانصروه وسي وانصروه على هديه في أقوالكم وأفعالكم وعبادتكم وفي سائر شؤونكم هذا وصلوا وسلموا على سيد البشر وخاتم النبيين والمرسلين فقد أمركم, فقد أمركم الله بذلك فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya su ƙara tabbata ga Allah ubangijin talikai mai yalwata ni'imansa a kan bayansa gaba ɗaya ina shaidawa lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya Allah yana aikata abin da ya so yana hukunci irin hukuncin da ya ga dama ko kowa na so ko kowa ya ga dama ko baya so ina shirawa lallai annai muhammad bawansa ne manzansa ne mafi falala cikin annabawa da manzanni tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda ya riko da hanyarsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah ya samu daga cikinsu bayan haka ‘yan uwa musulmai ina yi makaina da ku gaba ɗaya wasiya da kiyaye dokokin Allah da tsoron Allah mu zo masu tsoron Allah a asirce ko a bayyane wannan ita ce wasiyar Allah madaukakin sarki ga bayansa tun daga na farko har zuwa na ƙarshe Allah ya faɗa a cikin sotun nisa'i aya ta 131 Allah ya ce walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum haƙiƙa muyi yi wasici ga waɗanda muka bayi wa littafi kafin ku wa iyyakum da kuma mu muku irin wannan wasici wannan wasici shine anittaqullah ku zo masu takawa masu jin tsoron Allah fa in takfuru in kuka kafurce fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lalle duk abin da ke sammai da duk abin da ke kasai na Allah ne wa kana Allahu hamida lalle Allah madaukakin sarki mawadaci ne kuma shayabo ne bayan Allah lalle yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi mana bayan shiryar da mu da Allah ya zuwa ga mu zama musulmai mafi girman ni'ima shine ya sanya mu cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban annabawa shine jagoran manzanni kuma shine na ƙarshe a cikin manzanni wani daga cikin magabata yake cewa daga cikin abin da yake sa nike jin cewa Allah ya gama mun komai har nike jin kaman zan iya daga kafata in taka tauraron surayya Ya yace dukuli tahta qaulika ya ibadi wa an arsalta ahmad ali nabiyya ce saboda in na je a qur'ani an ce bayan Allah sai tuna ina ciki kuma an ce al'umman manzon Allah sai tuna ni ma ina cikin wannan ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya mana da ya aiko mana manzo da ya aike zuwa ga mutane da aljannu baki ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzo bane zuwa ga mutane kadai manzo ne zuwa ga astakalain nauyi guda biyu mutane da aljannu shi yasa kana karanta Qur'ani zaga Allah madaukakin sarki yana magana ne da aljannu da mutane Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya mana ya daraja ya darajanta mu ya mana baiwa da kasantuwa karkashin wannan annabi wanda falalansa da darajansa ba za ka iya kididdigewa ba so da duk wani abu da ya shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai da Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi gaba ɗaya Allah ya tsarkake hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ce ma dalla sahibukum wa ma gawa yace wannan da ke tare da ku annabin kun nan bai zama batacce ba a bisa jahilci ko bai zama batacce a bisa ilimi ba Allah madaukakin sarki ya tsarkake harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furuta wani abu dan son zuciya manzon Allah bai taba wannan ba Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ma kadhaba balfu'adu ma ra'a yace zuciya bata ƙaryata abinda ido ya gani ba Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in huwa illa wahyun yuha duk abin da ga ya faɗa to wahayi ne Allah maɗaukakin sarki ya masa yace ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ma zagal basar wa ma Allah madaukakin sarki ce idanu basu karkace ba ko basu ga wani abin da bai kamata su gani ba Allah madaukakin sarki kai ya tattara annabin daga farko har ƙarshe ya mashi ya tsarkake shi gaba da Allah ce wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kana kan wasu ɗabi'u kyawawa masu girma inji Allah madaukakin sarki babu wanda ya samu wannan tsarki sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda yake halal sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine halal babu wani abu wanda yake haram sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan abin shine haram babu wani addini sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan abun addini ne in aka ce addini shine abin da in kai zaka samu lada ko a ce in baka yi ba kana da zunubi babu wanda ya sai faɗi wannan in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akai gaskiya ne daidai ne babu shakka a ciki duk wanda abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore dole mu kore shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa taraktukum alal bayda na barku akan hanya fari fal mai haske lailuha kana hariha daren wannan hanyan kamar ranan wannan hanyan ne babu bambanci la yazigu anha ba'di illa halik babu wanda zai bata ya kasa bin hanyar ya kasa gane hanya akan wannan hanyar bayana sai dai wanda ya zama halakakke yace wa manya ya'ish minkum fa sayara katira duk wanda ya tsawon rayuwa a cikin ku zai ga sabani da yawa amma ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa alaikum bima araftum min sunnati ku abinda za ku rike in sabani yawa to ku tsayu akan abun da kuka sani daga sunnata inji annabi Muhammad wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin da kuma anyan abinda khalifofi na shiryayyu masu shiryewa suka rayu akai akan shi za ku tsayu kar ku karkace kar ku kara kuma kar ku rage lalle masallata mu sani cewa lalle yana daga cikin al'amara waɗanda aka kirkira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san da shi ba khalifofinsa shiryayyu ba su koyar ba aka kirkire shi a garuruwan musulmai shine abin da ake kira wai bikin aihuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka abu ne wanda bai boyu ma duk wani mai hankali cewa wannan aikin bid'a ce wannan aikin kirkirarren abu ne a cikin addini Allah maɗaukakin sarki bai yi umarni da shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da shi ba sahabbansa da tabi'ai ba su san da shi ba su aikata shi ba ba su san da wannan aiki ba wannan aiki ne wanda ba a same shi ba daga sahabbai waɗanda manzon Allah sallallahu ya ba da shaida a kansu ba a same shi ba daga jagororin wannan al'umma malamai da suka zo bayansu. abu ne wanda aka same shi ƙirƙirarren abu daga cikin abin da ya kamata ma mu sani shine babu wani dalili ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai ko da tabi'ai da ya tabbatar da wani kwanan wata ne aka haifi annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ko da ba wannan dalilin ingantacce babu sai dai ma abin da ya tabbata abin da babu shakka babu wani malami duk duniya da yake musu a kai, shi ne manzan Allah ya bar duniya ne ranar goma sha ga watan Rabiul Awwal to wanda a ranar goma sha ga watan Rabiul Awwal yake buki bukin aihuwa yake ko bukin mutuwa aihuwa dai babu tabbas mutuwa kuma tabbas ne kuma babu wani wanda yake da kokonto a ranar ya rasu to kai da kake buki wani buki kake yi bukin aihuwa kake ko bukin mutuwa Anas dan Malik yake cewa a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya garin Madina sai da ya musu duhu kowa ya shiga tashin hankali ce ba a taba jarabtar al'umman manzon Allah da bala'i kamar ranar da manzon Allah ya bar duniya ba kuma a ranar goma sha biyu ga watan Rabiul Awwal kai ranar yazo ka dinka sababbin kaya kai yanke yanke kana rawa kana kiɗa ka kaddara ma a ce ya tabbata a ranan aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana gode ma Allah da kida da kida da waka ne ana gode ma Allah da rawa ne da saba ma Allah ana gode ma Allah da shirka da bid'a ne ba ana gode ma Allah da abin da yake so bane wannan shine gaskiyar magana babu wani dalili da ya nuna cewa a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabiul Awwal amma abu ne tabbatacce babu wani malami duk duniya da ke musu cewa a ranar manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya ku masallata mu sani cewa buki a wannan ranan bid'a ce bayan kasantuwansa bid'a kuma baya kukuta daga nau'uka na shirka nau'uka na munkarai nau'uka na ayyukan haramu da waƙe-waƙe da ake yi waɗanda shirka ce waƙe-waƙen rashin kunya ne waƙe-waƙen kuma ɓarna ce su za ta yi a wannan ranan a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffofin Allah ce ya Muhammadu ka kula da ni annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da haƙƙin kula da kai ko Allah ne yake da haƙƙin kula da kai kuma ka ji kiran ma ya Muhammadu ko Allah bai taba kiran manzon Allah ya Muhammadu amma wani mawaki da sunan wayyaban manzon Allah ya kira annabi ya Muhammadu Allah ya faɗi cewa waɗanda suke ma annabi irin wannan kiran marasu hankali ne innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadakum ba. Allah ya ce kar ku kiran manzan Allah da kuke kiran juna zan ce Aliyu zan ce Sani Allah ya ce kar Allah irin wannan kiran kai kuma da sunan yabo ka zo ka ce ya Muhammadu kuma ka ce ka kula da ni wake da haƙƙin kula da kula bayi duka irin abubuwan da za ka gani bayan ga bid'a ga kuma barna a cikin bid'an ya zama wajibi a matsayinka na mai hankali ka sani cewa addinin musulunci ya cika tun kafin manzon Allah ya bar duniya a ranar hajjin ban kwana na manzon Allah sallallahu alaihi aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. ce a yau na cika muku addinin a yau na cika muku duk wata ni'ima da zan yi muku kuma na bar muku musulunci ya zama shine addini masu wannan barnan inda cewa suka yi suna yi ne kawai ba su alakanta shi da addini ba ba su ce akwai lada ba ba su ce akwai zunubi ga wanda bai yi ba da babu wanda zai kula su ba wanda zai saurare su amma an alakanta masa lada wanda ma anzalallahu biha min sultan an alakanta masa zunubi ga wanda bai ba kai hasali ma aka nuna ma wanda bai ba ma bai son annabin ne ka kai abubakar son annabi ne annabi abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu kwano ɗaya suke cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da safe hannunsa bai musafaha da kowa sai ya taba hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai shiga gida da daddare hannunsa na ƙarshe da ke musafaha da shine hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake cewa duk lokacin da zamu ji manzon Allah ya magana sai ya ce ana wa Abubakar wa Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar jitu ana wa Abubakar wa Umar dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar ku zaka fara mana rana ɗaya da suka yi bikin maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaji matansa san shi ne ka fi ƴaƴansa san shi ne bayan mutu ya bar na Fatima a duniya ba ka taba jin wata rana ce na fata ce ku zo mu taru mu bikin aihuwan babanmu me yasa ba su yi ba so da ba addini ba ne. babu wani littafin addini guda ɗaya da zaka ji an yi magana akai duka kowa kowane musulmi yana karanta qawaidi yana karanta ahlari yana karanta ishmawi yana karanta iziyya, yana karanta risala yana karanta muktasar yana karanta mudawwara duk wanda zai karatu a zaure sai ya karanta waɗannan littafan akwai babin maulidi a ciki har yadda za ka zauna a tolar kai ban gida sai da aka koya maka addini inda maulidi addini ne za a tsallake shi yadda za ka zauna a toilet sai da aka koya maka babi kowane littafan nan akwai babi a kai sai zama ga wani abu a ce addini ne a bashi kuma wannan falalan kuma babu shi a cikin waɗannan littafan haka wannan ba addini ba ne bid'a ne duk me ya sani cewa yana rayuwa ne a cikin bata ko muna fata Allah madaukakin sarki da mu da su dukan mu ya shiryar da mu al'amnabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu aikata bid'a ya hana mu aikata bid'a ce iyyakum wa muhdathatul umur ina jan kunnun ka shejinku da aikata fararun al'amura abinda ba ni na karantar ba ban faɗi komai akai ba wani zai ce a akwai lada in kuma yace e eh, in an yi akwai lada in ka ce to ya ne ne aka ce ayi in mutum sun kai goma gurin kowa zai faɗa maka nashi daban-daban so da dama ba na Allah bane ba yadda Allah ba yadda zai Allah ya ce ayi abu sai ya faɗa maka yadda ka yi ba yadda zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yadda ya ce ayi abu sai an koya maka yadda ka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki da mu da su dukan mu ya shiryar da mu Allah madaukakin sarki ya gyara mana zukatan mu ya ba mu ikon ganin abin da yake daidai a matsayin shi ne daidai ko mu aikata shi Allah ya madaukakin sarki ya wanke mana zakatanmu ya ba mu ikon ganin abu ganin barna a matsayin shi na barna kuma ya ba mu ikon guje masa waɗanda suka faɗa aikata barna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna tawassuli da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka da ya shirye da mu da su baki ɗaya keɓo ƴan uwanmu daga suka faɗa cikin wannan barna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم وتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا للصلاة يرحمكم الله